This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama kuma yake muku magana akan mitoci 16, 22 da kuma mitoci 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kuma kama ma a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. Ko kuma ga masu yanar gizo suna iya kama ma a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke fatan kun wani lafiya a yau Juma'a 17 ga watan Maris ɗin 2015. Shin Bello menene duniya ke ciki ba za mu ji ba a yanzu domin kuwa ba mu da isasshen lokaci amma za mu je gare ka don cin cikakkun labarai. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya kira taba hannu a kan kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya ko menene hukuncin hakan da dokar ta tanadar a ƙasa? idan aka kai ma shugaban ƙasa doka ko tanadin yin doka don ya sa hannu dokan ya ce a bashi kwanaki talatin ya yi shawara kuma ya sa hannu akan wannan doka idan kwanaki talatin suka cika bai yi haka ba. To shin ina maganar canji da APC take ta kururuwa a baya ne? ba yiwuwa kawai ka ce dare daya da kawai jiran muhammadu buhari a rantsar da shi 29 ga watan mayu kawai sai cikin kai cika da abinci sai kawai ka daina rashin laya ko magani da wadata har cikin ɗakin ka to haka yake za mu ji waɗannan da kuma shin wani darasi matasan najeriya suka koya daga zaɓuɓɓukan baya ya zuwa kuma yanzu haka kuma za mu ji shirin musulunci tushen rayuwa amma duk sai bayan bello da ni mun kawo muku cikakkun labarai bello Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu fana ci gaba da kirga kuri'u a kasar Sudan kwanaki hudu kenan da jefa kuri'a a babban zaben kasar da aka gudanar a wannan mako. Sai da jama'a da yawa ba su fito sun yi zaɓe ba musamman biyo bayan cewa zaben daga masu hamayya. duk da cewa ba a tsammanin jin sakamako sai nan da makonni masu zuwa ana kyautata zaton dai shugaba mai ci umar albashir shine tare da jam'iyyar shi ta national congress party za su lashe wannan zaɓe dama dai kwanaki uku da aka ware dai domin jefa kuri'a ne kuma an fara ta ranar litinin amma sai da aka kara adadin ranakun buɗe rumfunan zabe har zuwa jiya alhamis saboda mutane da yawa ba su fito sun yi zabe ba shugaban hukumar zaben kasar muhtar al-assan ya ce fa ana kyautata zaton cewa shugaba bashar al-assad shine ko shugaba albashir shine zai ci zaben shugaban kasa amma idan bai samu sama da ƙuri'u ko in ce sama da kaso hamsin cikin ɗari na ƙuri'un ba to za a gudanar da zaben raba gardama Mr. al ya kara da cewa za a kirga ƙuri'u a kowace mazaɓa sannan a bayyana wa jama'a nan take amma jimlar ƙuri'un kasa baki ɗaya kuwa sai ran 27 ga watan afril za a bayyana. To Bello babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mu ya yi kira ga tsagaita wuta nan take a ƙasar Yemen inda aka ajiye dakarun sojojin da ƙasar Saudi ke jagoranta suke kai kuma hare-hare ta sama akan 'yan tawa tawaye masu alaka da ɗariƙar shi'a a wani jawabi da ya yi ranar alhamis dinnan a birnin washington dc mr ban ki ya yi gargaɗi kan cewa ƙasar yemen na ci da wuta kuma babu wata maslaha sai dai duka ɓangarorin guda biyu su ɗauki halin sulhu domin kuwa su dakatar da hamayar da suke domin su hau teburin shawarwari a lokacin da yake jawabi a gaban 'ya'yan kungiyar 'yan jarida amurka mr ban ya ce har yanzu fasalin diflomasiya a majalisar ɗinkin duniya ta da ta tsara shine hanya mafi dacewa na ganin an kawo ƙarshen wannan yaƙi na nan ba da jimawa ba saboda wannan rigima za ta iya saka gaba ɗaya yankin a cikin wani hali marar daɗi a halin yanzu dai akalla mutane guda 700 ne suka rasa rayukansu tun lokacin da ƙasar saudiya ta fara jagoranta farautar kai hare-hare ta sama akan 'yan tawayen huti makonni uku da suka wuce ana kyauta zaton kuma cewa kasar iran ce take mara musu baya yau dinnan ma majalisar ɗinkin duniya ta aiko da sakonnin gaggawa na neman tallafin dala miliyan 274 domin samar da agajin gaggawa ga miliyoyin mutanen da wannan rigima ta shafa inda majalisar ta kara da cewa akalla mutane guda dubu 150 eh, ne suka rabu da gidajensu ko kuma matsugunansu tun bayan fara tashe-tashen waɗannan hankula. Cikakkun labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Shugaban Sira Bashar al-Assad fa ya yi watsi da sababbin kazabce-kazabce da ke zargin shi da amfani da makamai masu guba a cikin su har da iska kulorin akan farin hula da wasu jama'ar a yakin basasa kasar da ke fama da shi a halin yanzu. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch a wannan makon ta bayyana cewa tana da shirin da suka tabbatar da cewa gwamnatin Syria ta yi amfani da makamai masu guba a wasu hare-haren da ta kai a lardin Idlib a watan da ya gabata. Kungiyoyin kare hakkin bil'adama na yammacin duniya su kuma sun bayyana cewa gwamnatocin kasashe ma sun zargi ko sun sha zargin gwamnatin Assad da amfani da makamai masu guba akan fararen hula. Gwamnatin Syria ta karata wannan zargin a wata hira da ya yi a kan wata jarida kenan wadda aka wallafa yau juma'a shugaba asad ya yi watsi da wannan kazafi yana kiran lamarin farfaganda kuma ana amfani ne kawai da wannan farfaganda domin bata gwamnatin shi suna a idanun duniya mr asad ya ce farfaganda fa da yan jaridu suke bayyana wa duniya ba gaskiya bane a cikin wata jarida mai suna sen tv da ke kasar sweden ya kuma kara da cewa babu wata shaida ɗaya da ke bayyana cewa an yi amfani da makamai masu guba a syria to idan muka koma kasar rasha za mu ji cewa fa rashin ta yi gargaɗi kasancewar sojojin kasashen ƙetare da ke iya kawo matsala a halin da ake ciki yanzu a ukraine hakan na faruwa ne biyu bayan isar dakarun tsaron amurka ƙasar ta ukraine domin horar da sojojin ƙasar ta eh, ukraine din wani mai magana da yawun shugaba vladimir putin mai suna dmitry peskov ya gaya wa manema labarai yau juma'a cewa masu horo daga wasu ƙasashe waɗanda ba rasha da ukraine ba ne za su iya kawo tsaiko ga halin zaman lafiya a gabashin ukraine inda dakarun ke ci gaba da fafatawa da 'yan aware masu goyon bayan rasha wasu sojojin amurka masu darar ungulu sun sauka a kasar a cikin wannan makon domin horar da su dakarun ukraine din a alhamis nan ne dai shugaba putin ya zargi amurka da yunkurin mamaye dangantakar kasa da kasa amma ya ce har yanzu hannayen rasha a buɗe suke domin cimma daidaituwa jama'a karshe fotokota a ƙasar china ta yanke hukuncin ɗaure wata 'yar jarida na tsawon shekaru bakwai a gidan yari saboda ta kwarmata wasu bayanan jam'iyyar gurguzu a wani shafin yanar gizo a cewar lauyanta juma'ar nan gawo yu mai shekaru 71 wadda aka yi wa shari'a a bayan fage a can birnin beijing a watan nuwamba an sami ta da laifukan bayyana bayanan sirri ga wasu da ke kasashen ketare amma ta karata waɗannan zarge-zarge To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc apc sun yi ikirarin canji shin yaushe hakan zai samu ne nasiru adamu el hikaya muna sauraron ka mukarraban zababben shugaban najeriya janar buhari na ba da tabbacin sabuwar gwamnatin da za ta shigo daga ranar 29 ga watan gobe za ta yi kokarin cika alkawarin da ta dauka amma gyara da aka nanata ba zai samu a dare ɗaya ba Sanata Hadi Sirika na kan gaba a kamfe da yada manufofin tafiyar Buhari. Shekarun da aka dauka ana yin banna iri-iri hata ta kawo halin da muke ciki. Ba yiwuwa kawai ka ce dare ɗaya da kawai jiran Muhammadu Buhari a rantsar da shi 29 ga watan Mayu kawai sai cikin ka ya cika da abinci sai kawai ka daina rashin laya ko magani ya wadata har cikin ɗakin ka ko kuma ka ga ruwan sha kurin ka buɗe famfo a kofar gidan kana sha wannan ba sai yi ba wannan ma wanda ya wannan tunanin sai dai idan ba mm, bil adam bane shi kanshi a wannan wani abu ne wanda zai ɗauki lokaci amma dai abin da zaka fara gani shine daga ranar da janar mahmud Buhari ya anshi mulki to zaka san akwai gwamnati wanda ya karya doka za a yi mashi hukunci kowane ne ɗaya kenan na biyu kuma za a fa ɗauki hanyar gyaran abubuwan da aka yi na da baya ana ɗan taɓa tasha kaɗan ko daga lafazza daga manufofi daga abubuwan da suka fitowa daga fadar shugaban ƙasa za a gane cewa an ɗauki hanyar gyara kuma mutane sai su yi haƙuri su ba da lokaci su yi ma janar muhammadu buhari adalci su gane cewa sai ma ya fahimci nauyin ɓannar da aka yi tukuna. a nasu ɓangaren yan pdp na nuna ba za su yi adawar ƙiyayya da yan apc ba musamman ma a dukkan lamuran da suka shafi raya ƙasa sanata walid jibrin shine sakataren amintattun pdp kuma wannan fati ba za ta mutu ba kuma za mu yi gyara a ciki mu yi adawa mai tsafta mai mutunci ba zage-zage na inda za a kawo tashin hankali a ƙasar nan ba adawa ba tashin hankali ba ne adawa ba rikici ba ne adawa ba wata muzanta ma wani ba ne adawa ba zage-zagen banza ba ne mutumin da ya abin kirki mu yaba mishi in buhari ya yi abin kirki yaba mishi za mu yi mu gode mishi saboda ya yi abin ne na ƙasan ba kawai mu shiga zagin jara buhari haka kawai ya yi kaza ya yi kaza ya yi ma mutane kaza da ai da ba ya zo mane lokaci ya canza da kuma manufar da zai yi za mu duba mu gani yana tafiya daidai yana tafiya daidai za mu yaba masa 'yan siyasar najeriya na da al'adar rabewa jikin jam'iyya mai mulki da tun a yanzu ma aka ga da dama na komawa gefe guda da alamu dai akwai wasu ma da yawa da za su zauna a ɗaya gefen don jiran lokaci na gaba sunana babangida lajiyar audu bunedi wanda ya takarar memba a gudu local government ni daga bangare na wallahi babu damuwa inda suka yi ruwa suka yi tsaki saboda in zama Allah bai ba su rungumi kaddara mu jira gaba Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya Allah ka da guguwar sauyi Buhari janar karbu da gari in ka yi mana kariya Allah da dangi na masoyanka masoya masu ka isa lura da sauyi To haka yake an gaida Nasiru shin me matasan Najeriya suka koya na darasin zaɓuɓɓukan da ya gabata har zuwa yanzu shin sun koyi wani abu ko a'a ga wani jagoran matasa da farko menene sunan matashin? Uh, sunana Ibrahim Garba Wala ko kuma wadda aka fi sani da suna IG Wala. Na'am kuma ɗaya eh. daga cikin shugabannin mata na arewa musamman kungiyar nan da ake ce da shi National Consensus Movement. To na san cewa kun yi abubuwa da dama a baya kamar irin su maganar 'yan matan Chibok, maganar siyasar matasa a Najeriya da makamantansu. A wanne abu ne kuka yi baya bayan nan? Kwanan nan in ka tuna an idar da zaɓe. To amma kafin zaɓen akwai an samu wasu yanayi da muka samu kanmu a ciki yadda gwamnati ta rika neman ta da wato hankalin al'umma musamman 'yan najeriya da aka zo ake ganin kamar an sa lokacin zaɓe kwaram sai gashi an ce an ɗaga zaɓe to gaskiya ƙungiyarmu ta yi rawar gani sosai wajen shirya zanga-zanga ta lumana wajen tabbatar da cewa mun kira hankalin mun ji hankalin gwamnati da ta tabbata cewa irin wannan yunkuri ko kuma wannan abu da ta yi bai dace ba a nan ne muka nemi ma inda hali su manyan gwamnati musamman national security advisor mai bawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro da ya yi fara katabus da wannan magana muka ma kalubalen cewa inda hali a sauke shi dalilin haka kuwa shi ya fara kawo wannan kalamai ko da ma wane ne ya kawo mu ba mu ba ce amma shi da ya fara kawo dinnan shine muka ga cewa to wannan akwai wani abu kullalle a ciki to kuna ga hakan ya haifar da dame ido a sosai saboda ai idan ka tuna matsayinka na dan jarida ka san a baya ana ma hasashen cewa ba za su bari a yi zaben ba ma gaba daya to irin yadda muka ja a hankalin matasa 'yan najeriya gaba ɗaya aka tashi aka tsaya aka ce sam ka duk da dai sun ɗaga zaben muka yi zanga-zanga a nan kofar eh, eh, ita hukumar inec muka buga suka dai ba da hakuri aka dai danne jama'a muka sake kuma ci gaba da kowane sati muka yi tari dai a nan unity fountain aka tsaya cewa ba mu yarda ba dole sai an yi zaben nan kuma muka nuna musu lallai lalle in ba haka in ba zaben aka yi ba mu ba za mu bari ba to kaga nan kwarai kuwa yau gashi magana da muke ni da kai mun samu an Allah ya sa an samu sabon shugaban kasa wanda dai tukuna bai hau ba haka kuma an gama zaben gwamnoni lafiya me matasan suka koya ne wai menene darasin da suka koya daga zaben baya zuwa yanzu menene bambancin abin da suka koya matasa sun gane cewa ashe zama a zauna a yi shiru din nan baya haifar da komai kuma baya taimaka mana domin kuwa zama shiru da ake shi yasa shugabanni da suke kan kujerar suke iya yin badakala irin nasu ko kuma su yi abin da suka ga dama na son zuciya ko kuma su wawushe kuɗi kuɗin al'umma ko kuma kuɗaɗen da aka ware cewa za a yi aiki da su sai ka ga cewa ba za a yi aikin ba kuma ba za a ga kuɗin ba don haka shiru da ake ba taimaka yake ba a abun misali a nan shine ko maganan 'yan matan cibok da ake magana cewa an tsaya a kai in ka ga mun tsaya a matsayinmu na mambobi na bring back our girls nan ma matasa ne sosai ke cike da wurin da da mata hmm. an tsaya an jazirce. to jajircewa shine darasi da maka koya cewa ba za mu bari kai kullum a rika yi ba ma sa baki ba kaga tsayawa da aka yi an ka kula matasa suka tsaya bayan shi general buhari wadda har ya kai ga gaci darasi babba shine ashe muna iya tsaya mu kawo sauyi mu kawo canji da ya kamata dan abin da yasa muke muke ganin an yi nasara mun tabbata cewa duk mutumin da ya ga yadda matasa suka jajirce to shi ma ba zai zo ya yi wasa ba dole zai mai da hankali a ga cewa makarantu sun zauna a ga cewa asibitoci an samu ah, kwararrun likitoci da kuma an samu magunguna a ga cewa maganar ruwan sha an samu duk wa'annan gwagwarmaya ne na matasa ba wa mu bane ma da suka da muke sa su za su tsaya su mana wani abubuwa dan haka darasi in ga maka mun karanta sosai kai yanzu halin da muke ciki batun nan da ake fama a South Africa na ana muzanta wa'anda ba 'yan gari bane ko 'yan kasa bane a South Africa yanzu haka muna shirin zatowa a yi zanga-zanga kuma matasa ke shirin wannan don mun gane cewa ba za mu taɓa zama mu yi shiru ba dole za mu ci gaba da darussan da muka koya mu ci amfaninsa wannan shine. aji wala kenan wani shugaban matasa wanda kuma da daddare in an jima an Allah kamu za a ji wani kwararre da maganar shin yama alakar kasa da kasa take game da maganar shige da fice na baki. sannan kuma kar amanta duk ana shan waɗannan ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban najeriya mai barin gado ya kisa hannu a kwaskwarimar kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 da aka mika masa barista suleiman lere ya ce abin yaya yake to ya dai gaya mana shin me gwamnati mai jiran gado za ta gani in ta hau ba a sa hannu ba abin da zan ce shine duk da dai yanzu a najeriya demokaradiyya ta fara rarrafe da alamar za ta yi tafiya alamarin demokaradiyya ba a ɗaukan kujeran shugaban ƙasa ko na ɗan majalisa a ba mutum ƙarfi iko wanda eh, tsarin mulki bai bashi ba tsarin mulki ne ya bayar tanadinsa idan majalisar ƙasa ta yi doka to za ta tura ma shugaban ƙasa domin ya duba dokan ya kuma sa dokan hannu domin a aiwatar da shi ya zama doka a ƙasa idan aka kai ma shugaban ƙasa doka ko tanadin yin doka don ya sa hannu dokan ya ce a bashi kwanaki talatin ya yi shawara kuma ya sa hannu akan wannan doka idan kwanaki talatin suka cika bai yi haka ba kamar a yanayin irin wannan wadda kila dalilin da ya sa bai sa ba akwai wani tunani ko na al'amarin siyasa ko na wani tunani na na ganin cewa bai dace ba ya sa hannu a dokan to tanadi dokan tsarin mulkin najeriya ya ce majalisa ta kirawo shi wannan tanadi ta dawo da shi gabanta ta sa mishi hannu daga nan ya zama doka ko shugaban kasa ya sa hannu ko shugaban kasa bai sa hannu ba dama ana ba shi kwanaki talatin ne damar shi shawara idan bai ba a dawo da shi gaban majalisa majalisa ta sa hannu daga nan shi zartar da shi ya zama doka. To shi shugaban ƙasar Najeriya ya sa hannu a kan dokar. To ai idan shugaban kasa kamar yadda na faɗa ya kisa hannu abu ne mai sauki. Shi yasa ai masu yin doka suka ba da wannan tarin cewa ba mamaki a tsarin demokuraɗiyya a samu wadda za a sa shi a shugaban Najeriya wadda zai kasance ki amincewa da abin da majalisar ƙasa ta yarda. Hmm. To idan aka samu wannan yanayi ai ba mu wani jayayya akan magana illa kawai majalisa ta tsaya ta yi muhawara sannan ta bada da umarnin ta dawo dokan kuduri daga hannu gaban shugaban kasa ta dawo daga shi da gabanta daga yau kuma ta amince da shi ya zama doka shugaban majalisar da ya sa mata hannu shugaban majalisar wakilai ya sa hannu daga nan shi ya zama doka sai aiwatar da shi dole kowa muke kai ya aiki da wannan doka ta zama dokan kasa. eh to daga karshe ba rista lere idan bai sa hannun ba har ya sauka gwamnati mai shigowa ta shigo hakan yana da wani illa ga ita gwamnatin za ta zo ko ba shi da wata illa. sai dai idan rauni kamar kamar yadda muka yi ta faɗa wadda raunin majalisun dokoki majalisar dattijai da na wakilai na shekara ta dubu biyu da sha ɗaya nan zuwa yau rauninsu har shi ne zai sa a bari har a kai wannan lokaci wata majalisar ta zo ba tare da wannan majalisar ta aiki ba domin dama zargin da 'yan kasa suke kenan cewa 'yan majalisar kasa ba su ba su bin doka suna yin abin da ya dace kullum ana aiki ne kamar sun zama wato 'ya'yan sako kawai muna jiran ne shugaban kasa zai ce mu yi ai ba abin da ya dame su ana maganan doka ne ba ana ce maganan jonathan ba ne ana maganan doka ne mai dokan ya ce saboda haka ai babu dalilin da su yan majalisa ma za su bar abin ya kai lalacewa da haza ce a bari har wata gwamnatin ta shigo ba tare da an saba dokan hannu ba. siyasa mun gode barista Suleiman Lere yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Shin ko kun san me ke faruwa tsakanin malaman ɗarikun sunni da shi'a a yammacin Afirka? Shirinmu ne kenan. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. a daidai wani lokaci da mabiya ɗarikun sunni da shi'a suke ci gaba da yaƙi tsakaninsu suna karkashe juna musamman a ƙasashe kamar iraki da yemen to a yammacin afirka dai mabiya ɗari kun guda biyu sun fara gudanar da taro na musamman na tattaunawa a jihohi daban-daban domin dasa tuwa sun fahimtar juna da girmama juna da kuma uwa uba zaman lafiya ba tare da kyamar juna ba yau zan fara da birnin yola Jama'a Sanusi da muke muku barka da warhaka. mu da saduwa a wannan shiri mai faɗakarwa da kuma ilmantarwa game da abubuwa da suka shafi zaman lafiya musamman addini. A wannan zauren yau za mu tattauna ne da manya-manyan malamai guda biyu. A hannun na akwai Malam Abubakar Lugga na jama'atun Nasarar Islam da ke nan Yola. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam barka da zuwa. Sannan kuma daga hannun haguna akwai Malam Abubakar Abubakar na na dandabalin nan na malamai na makarantun da ke gaba da sakandare da kuma jami'a da kuma dalibai kansu wadda aka fi sani a turance academic forum for islamic movement in nigeria a mala abokan barka da kasancewa shirin nan assalamu alaikum wa rahmatullah malamai ba tare da na ja dogon lokaci ba a mun sani cewa musulunci abinda kullum take wa'azin a kai ko kuma ma'anarta gabaki ɗayarta ita ce zaman lafiya a shin menene ma'anar kamar zaman lafiya ne a dinnace musamman idan muka duba ta fannin ce shiya a to malamai a zan tambayi malam abakar abakar a ɗarikar shiya shin me ake nufi ko kuma wace irin fahimta aka yi wa kalmar na zaman lafiya to assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma salli ala muhammad wa ali tayyibin tahirin wa ba'd idan aka ce zaman lafiya zaman lafiya yana nufin a samu gungun al'umma wa'inda suke da fahimta da daban-daban watakila ma a samu suna da kabilu daban-daban da yare daban-daban da addinai daban-daban ya kasance gungu ne na al'umma suna zanni amma sai zamana akwai fahimtar juna tsakanin su banda fahimtar juna din akwai girmamawa musamman na ra'ayi kamar misali na addini ko kuma na al'adu haka to sai zamana tsakanin abun nan eh, ra'ayi mabambanta misali na addini din ya zamana an fahimci juna an fahimci ina ne aka haɗu ina ne aka rabu sannan an ba wa juna uzuri an zanna da juna an yi mu'amala ba tare da wani tashin hankali ba so wannan a takaice shine za a ce zaman lafiya a ta wani bangare ko kuma ta wani janibi za mu iya cewa zaman lafiya shine a ba wa kowa hakkinsa ko kuma a ajiye abu a muhallinsa idan aka ajiye abu a muhallinsa inda zai kasance an ba kowa hakkinsa to za ga an zanna lafiya kuma wannan a takaice shine addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda ya lura da komai da duk wani abun da ake da shi shi sai kasance shi wannan addinin ya tanadi duk wani abun da ya dace ga kowane abu to wannan tanadi da addini ya yi ya bawa wa kowane abu hakinsa to wannan shi ne zai karkare za a karkare ya zama na an zanna lafiya wannan dai shi ne. na gode malam abakar abakar zan koma gare ka malam abakar lugga na jama'atul nasarar islam shin me ake nufi da zaman lafiya ne ga musulmi mai bin ɗarika ta sunna bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim zaman lafiya ya kunshi girmamawa biyayya da kuma sanin ya kamata da ɗabi'u mai kyau wannan shine zaman lafiya alabashi wanda kuke addinin ku ɗaya ko wanda ba addinin ku ɗaya ba ko wanda danginka ne ko ba wanda ba danginka ba ko wanda mahallin zaman ku ɗaya ko wanda ba mahallin zaman ku ɗaya ba idan muka duba a wasayal ashra na Allah ta'ala da ya magana Qur'ani da ya fara cewa ku bautatawa Allah shi kada ka ku tarayya da shi da komai sannan iyayenku ku kyautata kyautata musu sai ya ce da yan wali zulqurba wal yatama wal masakini wal jari zulqurba wal jari junubi wa sahibu bil jambi wa ibnu sabil wannan ya tara mutane ya hada gaba masu rayuwa a cikin mutane daga iyaye wa bil walidaini ihsana ka kyautata wa iyaye kaga zaman lafiyanka da iyayenka shine ka kyautata musu kyautata kuma ya kusi ka musu biyayya ka girmama su ka ba su abin da ya kamata sai ya ce wali zulqurba da yan uwanka na kusa dan uwanka nan danginka na kusa su ma ka kyautata musu ne shine zaman lafiya sai ce wal yatama marayu wal masakina miskinai wa jarizul qurba da makwabcinka na kusa makwabcinka ne dan uwanka ne wal jaril junubi da makwabcinka na nesa makwabcinka ba dan uwanka bane zai iya zama addini kuma ba daya ba sai ce wa sahibu bil da wanda yake gefen ka ko a wurin sana'a ko a wurin kasuwanci ko a ofis sai yi ma addinin ku ba daya ba ce wa ibnu sabil da dan hanya bako sai yi ma addinin ku ba daya ba amma zaman lafiya ka kyautata musu wannan shine zaman lafiya da kowa sannan annabi sallama a wani hadisi a karshen hadisi ke cewa wa khaliqin nasa bi hulqin hasanin kai mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'a ta yiwu addinin ku ba ɗaya ba ta yiwu anguwan ku wurin zaman ku ba ɗaya ba ba dan uwan ka bane amma tunda kana mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a wannan shine zaman lafiya sai ga an zauna lafiya saboda ka zaman lafiya ta kai ya kunci ya kunshi biyayya girmamawa ba wa haƙƙi ga amma abocin haƙƙi to wannan sai a zauna lafiya wannan shine zaman lafiya madalla a gaida malam sanusi adamu da kuma sauran malamai. To jama'a daidai wani lokaci shirin namu ne yanzu ke karuwa amma a mako mai zuwa idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani shirin shi kuma za mu tafi can birnin Abuja ne wajen Hassan Maina na shi ma inda ya halarci irin wannan tattaunawa da ake yi domin mu ji irin su kuma ya suka tattauna wannan batu ta ya za a samu zaman lafiya da girmama juna da yarda da juna tsakanin mabiya ɗarikun sunni da shi'a a yammacin afirka mun gode sosai yanzu a madadin duk waɗanda kuje muryoyinsu ni bella galadin ce daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin goshin lafiya da walwala salamu alaikum yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana bari kuma mu fara da ra'ayin ahmadu abacha macina daga jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum murya amurka a gaskiya muggan hare-haren da mutanen ƙasar afirka ta kudu suke kaiwa akan baƙi 'yan ƙasashen waje da 'yanci rani da ke cikin ƙasar abin takaici ne da alhini kwarai ya kamata shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen kisan gilla da wulaƙanci da 'yan ƙasarsa suke yi wa baƙi 'yanci rani don haka al'ummar afirka ta kudu masu kaiwa baƙi 'yanci rani hari ku yi hattara ina kira ga waɗanda suka yi nasarar lashe zaɓukan da aka gudanar a najeriya da cewa su sani fa wani nauyi ne allah ya ɗora kansu sannan kuma ya zama wajibi gare su da su ɗauki wannan nauyin hannu biyu kuma su sani fa sai sun dage domin shugabanci wani abu ne mai wuya sannan kuma ina kira ga waɗanda ba su samu nasara ba da su ɗauki wannan cewa lamari ne daga allah wannan shine sakon hamza ga ladima birnin kebbi sai kuma sakon aminu abdu baka noma sani mai nagge ya ce assalamu alaikum don allah murya amurka ku bani dama na yi tsokaci dangane da maganganun da ke faruwa na rabon mukamai a sabuwar gwamnatin buhari tabbas duk lokacin da aka kafa sabuwar gwamnati ana yin sabon zubi ne domin tafiyar da al'amura kamar yadda suka dace amma masu iya magana suna cewa kowa ya iya allansa ya wanke ganin yadda talakawan najeriya suka daɗe suna jiran wannan lokaci na samun nasarar janar to yanzu dai allah ya yi ikonsa domin ya zama shugaban ƙasa abin jira shine yadda za a baiwa kowane bangare haƙƙinsa musamman waɗanda suka fi ba da gudunmawa a wannan tafiyar Assalamu alaikum Murya Amurka in ji Sama'ila Ahmad Yalwa Nguru ya ce yau zan yi tsokaci ne akan 'yan uwana talakawa ya kamata mu cire kuɗayi wajen bibiyar 'yan siyasa gidajensu domin karɓar na goro. Da ƙarshe sai saƙon Abdulhab Haladu Zarmahina wanda ya ce gaskiya ina tausayawa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari ganin cewa kashi 70 cikin 100 na 'yan jam'iyyar apc duk suna da alamar tambaya a kansu an kuma zaɓe su ne sanadiyar farin jinin da ɗaukakan da allah ya wa buhari to amma allah ya kai mu shekarar 2019 a nan ne kowa zai girbe abin da ya shuka ko mai kyau ko kuma mummuna don haka na yi wa duk 'yan siyasan da suka sami nasara a pdp da apc da abga fatan alheri to haka yake sai mu ce muna godiya Allah ya samu dace a yanzu kuma ga bello dauke da abin da ya rage na takaitattun labarai bello to malam kabar har yanzu fa ana ci gaba da kirga kuri'u a kasar sudan kwanaki hudu kenan da jefa kuri'a a babban zaben kasar da aka gudanar a wannan mako sai dai fa jama'a da yawa ba su fito yin zaɓe ba musamman biyo bayan kauracewa zaben daga masu hamayya shi kuma babban na majalisar ɗinkin duniya ban kimun ya kira a tsagaita wuta nan take a ƙasar yemen inda game sojoji da ƙasar saudiya ke jagoranta suke ci gaba da kai har-haren sama akan 'yan tawaye masu alaƙa da ɗarikar shi'a a wani jawabi da ya alhamis ɗin nan a nan birnin washington dc mr ban ya yi gargaɗi kan cewa ƙasar yemen na ci da wuta kuma babu wata matsala sai dai duka ɓangarorin guda biyu su dakatar da hamayya domin hawa teburin shawari shi ko shugaban siriya fa bashar al ya yi watsi da sababbin kazafce-kazafce da ke zargin shi da da amfani da makamai masu guba a cikin har da iska chlorine akan faran hula da wasu jama'ar a yakin basasar da ƙasar ke fama da shi kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch a wannan makon ta bayyana cewa tana da shaidun da suka tabbatar cewa gwamnatin syria ta yi amfani da makamai masu guba a wasu hare-hare na bam da aka kai a kan lardin idlib a watan da ya gabata To haka yake Bello a gaishe ka Bello. A jama'a nan shirin yammacin yau ya kammala sai kuma an jima da daddare za ku sake jin mu kafin in hada ku da Halima Jumrau da Jamila Fage. Bari in ce godiya ta musamman ga shi Bello Galadinci da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Usman Ahmad Kabara ne ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ubangiji tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.